don haka annabi musa yana tsaye na sallah ya ce fa'iza rajulun darbun ja'adun sai gashi ko na sami annabi musa wani mutum wanda yake mai matsakaicin jiki shi dai ba mai kiba ba darbun ba mai kiba ba shine darbun mina rijal ko ba ramammi ba mai matsakaicin girma sa'an nan ja'adun akwai ju'uda ta sha'ar akwai kuma ju'uda ta jisan. idan ji'uda ce ta jiki to yana nufin jiki ne wanda yake mai ƙwari kamar masu ɗaukan ƙarfi haka mutum mai ƙwarin jiki an gane mai cikan nama ga jiki ne in kuma ju'uda ce ta gashi to gashin shi bai miƙe duk ba ko bai naɗe ba yana tsaka-tsakin haka to a haka ya samu annabi musa alaihi salatu wasalam ka annahu min rijali shanu'a kamar dai shi annabi musa in ka kalle shi yana ɗaya daga cikin mutanen ƙabilar shanu'a wadda mutanen ƙabilar shanu'a kamar da imamul jauhari yake faɗi ya ce wata ƙabila ce a ƙasar yemen wanda can gaba za mu zo kan bayani akan siffar annabi musa alaihi salatu wasalam ya ce wa iza isa bin maryama sai gashi na ga annabi isa shi ma dan maryam ƙa'imun ya salli shi ma ya miƙe yana ta sallah a ƙarabin nasi bihi shabahan ya ce mafi kusancin mutane da shi ga kama ya ce urwatu bin mas'udin as-saqafi shine wani sahabi da ake kira urwa dan mas'ud as-saqafi wanda babban mutum ne daga cikin manya-manyan mutanen makka babban mutum ne yana kabilar banu saqif wato mutumin ƙa'ifa ne kenan kuma malamai sun tabbatar da sarki ne na Tsa'if kamar yadda yake cikin al'isaba fi tamyizi sahaba na alhafiz ahmad bin ali ibn hajirin al-askalani da littafin uzdul gaba na ibn al-asir basarake ne babu shakka musuluncin shi ya jinkirta har annabi ya baro garin makka bai musulunta ba annabi ya dawo garin madina har aka yi sulhun hudaybiya bai musulunta ba lokacin ma sulhun hudaybiya urwa bin mas'ud as-saqafi ya wayi gari yana daga cikin 'yan saƙo waɗanda mutanen makka sun ka aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam an aika urwa kusan shine mutum na hudu cikin jiran giyar waɗanda sun ka aika ma annabi ya tashi ya yi kirari a lokacin yana jin tsananin kafurci sannan ya nufaci annabi ya zo bayan gari ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai ya kira ina muhammad yake annabi ya ce gani sai zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wulaƙanci a lokacin yana gargaɗe annabi eh, yanzu ka kwaso wasu gauga'un mutane ka kawo su cikin jama'arka a maƙyanƙyasarka ka ɗauko su ka kawo su yaƙi mutanenka in ka aikata haka laraba dai ba su taɓa gani wanda ya kwaso ta ƙabila ka an ka yaƙi gidansu ba ya dai faɗa ma annabi maganganu daga cikin maganganun da ya faɗi ya ce inni ya ce laka anni ra'aitu ha'ula ya ce kamar dai gashi ina ganin ga mutanen da ka kwaso fari ka gadan sun gudu sun barka gobe 'yan an ka tashi yaƙi ina ganin kamar wallahi sunan sun ma gudu sun barka sai abubakar ya hasala a siddiqul akbar ya miƙe ya ce umsus bazarar lata ya mishi munan zagi munan in za ka fasara ba fasara mai yanci ba sai a ce ka ci kashin warinka ko ka shafi tsarin warinka amma umsus yana nufin ka tsotsi bazara kuma yana nufin farjin allata kuma gunkin lata kaga kamar ya ce ya tsotsi ya tsotsi farjin ubangijinsu sai urwa ya juyo ya ce wane ne wannan annabi ya ce ibnu abi kuhafa ya ce kash ya ce ba don da kana da wani alheri da ka taɓa min baya ba da na maka da amsar abin da ka faɗa mini yanzu amma kana da abin da kai min baya don haka wannan biya ne ga abin da ka min na alkhairin baya ya rushe wannan alkhairin bi ma'ana kada ka sake yanzu sai zo ya sa hannu yana jan gemun annabi yana magana almagira bin shuba shi kuma ya sa kan takobi ne buge hannu in ya aza hannu ga gemun annabi annabi almagira ya buge ya ce wane ne kuma wannan ya ce ai mugira bin shuba ne ya faɗi dai abin da yake faɗi wannan lokaci daga ƙarshe dai sahabba annabi sun ka gwada mai ko su ne ne lokacin sallah ya yi aka miƙe aka yi kiran sallah annabi ya alwala ya ga ana kokowa kan ruwan alwala annabi gashin kan annabi in zai faɗi ƙasa ga ana ta kokowa annabi in ya ka koma jina ya zubar haka a yi ta kokowa kowa ƙoƙari yake shafa mu jike shi ya girgiza kai ya koma ma mutanen makka ya ce musu wallahi zan zo muku da magana wadda ita ce mafi shiryuwa gare ku ya ce wallahi wannan muhammad dai bai zo yaƙi ba ya zo ne ya umra kuro na zauna wajen sarki kaisar na zauna wajen sarki kisira na zauna wajen najashi ya ce wallahi ban taɓa ganin wani mutum wanda mutane ne suke so ne baka hubbi ashabi muhammadin muhammada kamar yadda sahabban annabi muhammad suke son annabi muhammad duk dai wannan bai yi musu ba suka sake aika da wani dai yanzu dai yakin dai ne ake so a yi so kun ga a wannan lokacin bai musulunta ba ko da baya da urwayen musulunta ya musulunta yana da mata goma daga cikinsu ma akwai ɗiyar abu sufiyan wanda yake basaraki ne a makka don haka annabi ya ce ya riƙe hudu daga cikinsu ya saki shidda ya saki shidda ya riƙe hudu ciki hudu ɗin da ya riƙa akwai ɗiyar abu sufiyan bayan hakan ta faru sa'an na ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka umarce ni in je cikin al'ummata in yi da'awa in kira su zuwa ga hanyar allah wannan lokacin ya dace da sadda annabi ya dawo daga yakin tabuka kun ga a ƙarshen rayuwar annabi ne ko annabi ya ce mutanen nan naka fa suna da tsananin kafirci ba za su iya ba za ka iya da su ba ba za ka iya da mutanenka ba saboda suna da tsananin kafirci ba za su yadda da kai ba urwa ya ce shi dai ya rasulullahi ka bar ni in je insha Allahu ni ina da tabbacin za su karbi na kuma za su musulunta annabi ya ce a'a urwa ka rabu da mutanen ka kyale su urwa ya naci ya ce wallahi ya rasulallahi ana ahabbu ilaihim min absarihim ya ce manzon Allah wallahi mutane na sona suke yi suna ganin kimata suna ganin mutunci na ni ba saraken su ne kamar su min sujuda suke suna so na fiye da da suke son gannan su da za a ce a ƙwace muku gannan ku koma makafi ko a ɗauke muku urwa bin mas'ud as-saqafi wa kuka fi su da sun ce a ɗauke musu gannan su a wata ruwaya min afkarihim sun fi so na bisa ga 'yan mata budaransu shi yana gani irin soyayyar da ake mishi bai san in ka karbi musulunci ba bai sa abin da ke biyuwa baya ba shi ma annabi haka ake mishi su irin wannan soyayyar amma da ya zo da musulunci fa dama waraka bin naufal bin abdul uzza ya faɗa ma annabi ya ce lam ya ati ahadun bi mislima ji ita bihi qattu illa udiya a wanda ya zo da addinin musulunci sai ya ga adawa da haka babu wanda zai addinin musulunci da arha munan duka baki abin da allah ya gwada muna mun gani akwai lokacin da nake zaune tare da ɗalibai muna karatun bulugul mara kawai sai na ga mota ta an aje an mota yan sanda sun fito an ce da wannan da wannan da wannan da wannan aka ce mu shiga mota me muka yi ba mu sani ba sai state cid kuma wallahi ba mu yi komi ba a lokacin ina yawan cewa a siddiqul akbar ashe cewa a siddiqul akbar yana yin motsa ciwo sai aka kai mu tare da 'yan fashi da gunguman barayi aka aje guri ɗaya muka kwana cikin fitsari dare ya yi muka yi temama ga bango muka ci gaba da na filfilinmu gari ya waye wanda duk aka ce ga mu can ya je ya ɗauko mu saboda mu ba mu kamfen ɗin kowa in ba nasu asiddiqul akbar ba sai a jiya kowa aka taya mai ciya a bai zuwa mun ga waɗanda suke kamfen na wasu mutane da an kama su ga su ma dumu-dumu da laifi za a je a karɓo su ko ah. amma mu saboda su asiddiqul akbar ne kuma na ga irin wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba an ce me yasa nake cewa a akabar. ni ce ya wuce birnin dan fodiyo cewa a asiddiqul akabar zai zama laifi har a ce mai cewa a asiddiqul akabar za a iya kama shi a ji a tsare shi ina jikokin shehun suke ina sakwatawan suke ya ce to in dai game da faɗin daraja da ƙima su a siddiƙul aka bar ni to abinda suke yi suna ɓata kansu lokaci ne da za su yi tsirai na allah ya buɗe min baki sai na sake ambata a aka bar to haka addinin musulunci yake da tsada wanda duk ya riƙe shi to zai ga baƙar adawa zai ganta ta gaba ta baya ta dama ta hauni ta sama ta ƙasa ta kudu ta arewa ko ina sai an nuna mishi adawa don mi don ya riƙi farkin nan na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka lokacin bayan hituwa ta sai ni musu wani kara. wanda nake faɗa musu abin nan da Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan rayuwar ta wani ba taubaci ta kariyar addinin Allah ce Ina ya rashin lafiya wallahi ba duniya nake ji ma ciwo ba a'a abinda nake ji ma ciwo da awar addinin Allah ta tsaya in na samu lafiya wata tangarɗa ta shiga ba a yi da awa ba sai in ji ma ina amfanin lafiyar tare da cewa dare har gari ya waye ido na biyu da littattafai karatu nake yi amma rayuwar ba mu saba da komi ba bai iya aikin komi ba in ba da awa ta addinin Allah ba ina da damar in zama kowa da ake iya zama amma ni watsar da komai na ce ni addinin nan na Allah ina son gobe kiyama in zamo cikin sojojinsu a siddiqul akbar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana riƙe da liwa'ul hamdi ilal janna Allah maɗaukakin sarki ce ƙul inna salati قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والله نيكومين هنا الله ني أروى بن مسعود bin mas'ud a nan take daga musuluncin shi ya sallama ma Allah annabi ya ce je ka kira su ya koma cike al'ummar shi da suka ji labarin musuluncin shi ba'a abuhu sai suka kishi ya ga tsananin ƙiyayya wasabbuhu suka rika zagi ne duk wani abu da ya san suna yabon shi da shi sai da suka soke shi da shi wata rana da ya gaji ciki 'yan kwanaki kaɗan ya fara da awai ya ga kai sai ta ka bisa ga rufin ɗaki ne lokacin sallah ya sai kira sallah a irin wannan lokacin kai kiran sallah cikin ga ƙasa ɗa'ifa a to ka shirya ma zuwa lahira kenan yana wannan kiran sallan nan take kowa ya riƙo mashi ne da kwari da baka aka yi ta harbi zuwa ajima sai gashi ya faɗo so harbe shi yana ɗaukar rai yana ɗaukar rai aka zo da shi aka yi da shi gida ana faɗin wa ya kashe shi ko wace ƙabila tana faɗin kai muna muka kashe shi to yaya kenan za a biya diya ta ko ƙaƙa sai ce a ku saurara ya ce jini na ba na biyan diya ba ne ya ce aini abinda ba ku sani ba game da rayuwata ya ce wallahi daidai nake da sahaba annabi waɗanda suka fita wajen yaƙi aka kashe su ana biyan diyar su ba a biya ce don haka nima ba a biyan diyata ta Ya ce don haka ku kai ni ku turbuɗe ni tare da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina matsayin shahidi wanda aka kashe fi sabilillah don haka aka kai shi aka turbuɗe bayan an turbuɗe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna masalahu fi ƙaumihi ka masali sahibi yasin fi ƙaumihi yace kwatan kwaci ne cikin al'umma shi kamar mutumin nan ne na suratul yasin shi ma a cikin al'umma ce waja rajulun min aqsal madinati ko? waja rajulun min aksal madinati ya saƙa la ya ƙauni tabi'ul mursalin اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله أكبر wallahi kisa ce mai ban mamaki kuma kisa ce mai nuna miya ake kira karfi imani mutanen da an aika musu da annabawa manzanni guda uku suka karyata su manzanni biyu sun zo su yi musu wa'azi suka karyata su Allah ya ce fa'azzaznahum bisalisin muka karfafa su da manzo wanda yake na uku Yanzu aka yi musu wa'azi suka ce ko su ba za su bi Allah ba malamai suka ce mutanen antakiya ne duk da yake akwai maganganu in ka samu albidaya wani haya na ibnu kasir za ka gani in ka samu tafsiri ibnu kasir za ka gani ga littattafai nan daban-daban dai malamai su yi maganganu su waɗannan mutanen suna nan manzanni ne na Allah suna ta kira ana karyata su sai ga wannan mutumin ya zo sai ya ƙarfafa musu aka ce fa kashe su za a yi wanda duk ya ce ya imani kashe shi za a yi don haka sai ya taka mimbari ya ce inni amantu inni amantu inni amantu bi rabbikum fasma'un ya ce ni na imani da ubangijinku mahalicinku ya ce fasma'un ya ce to ku ji ni gashi nan na imani ku yi duk abin da za ku yi nan take suka kashe shi malamai suka ta bayanin abdullahi dan mas'ud ya ce ai kama shi suka yi suka kama tattaka ta sai da hanji ne suka fito ta baki ne wasu malamai suka ce a'a daddatsa ta suka yi haka dai malamai suka ta bayanai to bayan sun kashe shi nan take allah ya sa aka ɗaukaka da ruhi ne tun ba ta yi ninkiya ba ba ta yinin kiyama ba kila da kulil jannata Allah ya ce shiga aljanna yana shiga aljanna ya waiwayo ƙala sai ce ya laita qaumi ya alamu ina ma a ce al'umma ta sun sani bima akramani rabbi da dalilin da yasa ubangiji na ya girmama ni waje alani minal mukramin ya sanya ni cikin waɗanda ake girmamawa Eh, bima gafara li rabbi bima gafara li rabbi ko so ku duba ku gani to wannan urwa kun ga annabi ya zo ya yi wa'azi urwa ya zo ya yi da annabi ko an kashe shi kuma annabi na nan su ma waɗancan manzannin uku sun zo sun yi wa'azi sahibu yasin shi ya zo ya yi an kashe shi suna nan ko kun ga sun akwai tashbihi akwai kamanan an fahimci wannan duk da yake wannan kisar isnadi ta idan ka bi shi tiryan tiryan za ka samu isnadi ne mursali ina fatar an fahimci wannan kana iya samun littafin usdul gaba na ibn al-asir za ka tarar da shi a ainihin mujallar na hudu nan za ka iya samu ne a al-isaba fi su sahaba da dalilin tafai daban-daban